Um, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It's like this thing is getting serious. Har ma ina jin wasu friends ina adda iyayensu an kwantar da su a asibiti just because sun ji labari wai an ce na mutu. Ban taɓa zama devastated ba irin in shiga wani irin yanayi sai da wannan abu ban taba sanin cewa in aka yi wa mutum shari cewa ya mutu ko ƙaryan ya mutu ba is going to affect him seriously. ban san cewa haka mutane da ake musu sharin mutuwa ban taba sanin cewa haka suke filin, suke fama da ba and uh, abin ya fara zama serious in a situation whereby har ma irin mutanen ƙauye suna hawan mota suna zuwa gidana mom dina. Um, sun da abin da ya fara ana ta yawo cewa na atsar na atsar na atsar kafin masu fara cewa adda na mutu kullun na Allah sai na je gidan mama na ta gani kullun na Allah ko yanzu ma a haka yau dinnan ma sai na je because in na je ta ganni ina ina bar wajenta wasu za su kira ta su ce a ah, mun ji labarin an ce yake ta mutu in ta ce a ah, lafiyar ta kaza ce a ah, yanzu yanzu nan yanzu nan aka tura mana cewa yanzu nan tai atsarin nan ba wannan bane a wannan sabo ne so it's getting out of hand i want you guys to know i have family i have friends i have children i have loved one i love i have people that love me i i have people that care for me and it won't be easy a ce wai yau akwai an tashi kai tsaye ana maka people calling me even though I'm bafin and ce mutane su eh, eh, kanne eh, na su daga waya ko in ce ko yanzu waya kawai waya ne calling calling calling calling i have to even put my phone in flight mode ma ina sa in yi bacci and ina sa flight mode ma ina tunanin who is going to call me to ask how i'm doing and how ya nake me wani hali nake ciki people calling me from everywhere asking me am i okay am i all right i just have to pick the call to to tell them that i'm fine i have to pick the call to tell them i'm okay this is not fair at all this is not fair wannan abin da wasu kuna suna wannan abin ne a youtube just because they want to have a uh, followers they want to have view ko kuma liberty tv ne suka fara wannan abin liberty tv ne don an turo mu da evidence da breaking news da liberty tv suka sa suka ce wai inna lillahi raji'un mansura isa ta yi hatsari this started from liberty tv and yanzu abin ya yaɗu ko ina so liberty tv you owe me an apology in ba ku dawo kun ce wai karya ne ba zan suyi ɗinku because this is not fair this is not fair I, I can't even have peace in, my house I can't even have peace in my life thinking waye zai kira ni yanzu waye menene waye zai buga kofar gidana mutane daga kauye zuwa suke eh, friends ina suna jin ciwo suna rauni i have to call my friends su kira iyayensu da na san muna mutunci da su cewa su gaya musu tun kafin wani ya kira su ko wata ta kira su cewa sun ji labarin na yi atsari na mutu cewa is not true karya ne sharing mutane ne why are you guys doing this why are you guys doing this in kuna son ɗaukaka ko kuna son ku samu followers bai kamata a ce sharin mutuwa za ku yi tun nake ban taɓa roƙon Allah cewa wai in zan mutu mutu ta hanyar atsal ko wani mummunan yanayi ba kullum have been in zan mutu ubangiji Allah ya ɗauki raina while ina bacci wannan shine fata na a da yaushe da nake yi so bai kamata ka yi wa ɗan uwanka musulmi mummunan fata ba because wannan mummunan fata ne kuma wannan abin da kuka yi bai kamata ba i'm feeling bad i'm feeling upset well that song is like a video in mutum ya yi video making impact i just want people to know my loved one that wonder, but that's my yes, I'm never that i'm okay I just wanted to know that i'm okay i'm alright nothing happens to me But when i tsoron mutuwa bane ba ko wani abu in mutuwa ta i dole in yi ta wannan is written ko wanda bai yarda da addinin musulunci ba ko wanda da bai yarda da Allah ba ko wanda ma bai yarda da komai na duniya ba ma ya san cewa mutuwa fa dole za a yi shi balle ni da nake musulma haka I'm not dead I'm okay I'm alright and I'm fine but this is this is frustrating my life actually I'm okay lafiya ta kalau ba abin da ya same ni ina lafiya kalau and I'm doing well so da suka yi wannan abin ban yafe musu ba i think abin da zan yi kenan ko kuma su yi apologizing and they have break a lot of people's hearts a lot of people are sick right now just because of wannan posting so wannan abin bai kamata ba samsam bai kamata ba to ubangiji da allah ya sa mutane su gane cewa social media ba hauka ba ne ba and this is getting out of hand Shame.